in Allah ya kai mu gobe on the 11th June 2022 karfe tara da rabi agogo na Najeriya muna da gagarumin karatu. Za mu zo da Pastor Monday da kuma Sheikh Malam Nasir. Pastor Monday da kuma Sheikh Maulana Shak Malam Nasir Sheikh Ado Musa Tafawa Za mu tattauna ba ka ce ta yaya za a samu zaman lafiya a ƙasar Najeriya tsakanin musulmi da kuma Krista. Ga kuma siyasan da za a yi 2023 a daina karkashe mutane. Topic mai suna, ta yaya za a samu zaman lafiya tsakanin musulmi da Krista. Ga kuma siyasan da za a yi 2023 a daina karkashe al'umma insha Allah gobe in Allah ya mu karfe tara da rabi ka ku miss wannan topic very important gagarumin karatu ne za a zauna tsakanin babban pastor ne pastor monday da kuma Sheikh Mal Nasir Sheikh Ado Musa Tafawa Balewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.